ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد ya ku mutane na ina je muku ranar alkiyama ranar da mutane za su kira sashen su saboda kusancin da ke tsakaninsu ko wani matsayi da tunanin cewa wannan zai yi musu wani amfani a wannan yanayi mai tsoratarwa